Filin mata. Filin mata. Assalamu alaikum masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wata sabuwar muhawarar Studio Kalangu mai lakanin filin mata. Filin mata shirin ne da ke tattaunawa kan batutuwan da suka shahi rayuwar ɗiya mata kan ilimi da horo, kiwon lafiya, zamantakewa da dukkan al'amuran rayuwar ɗiya mata ta da kullum inda muke gaito muku ƙwararrun masana. su ba mu haske kan maudu'ai daban-daban wanda zamu tattaunawa a kansu. Ku samu shirye shirye na filin mata kamar sauran shirye-shiryen Studio Kalango a kan shafinmu na Facebook Studio Kalango kan yanar gizo www.studiokalango.org da kuma kan WhatsApp. Haka zalika kuna iya samun shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi a bukan hulɗar Studio Kalangu a cikin jihohi guda takwas na ƙasar niger Mata da ayyukan hannu. Wace irin gudunmawa ce ayyukan hannu na ɗiya mata ke kawowa a cikin zamantakewa da kuma rayuwar ta ɗiya mace? Wannan shine maudu'in da za mu tattaunawa a kansa a cikin shirin na filin mata na yau. kamar dai yadda alkalumma suka nuna mata sun kwashe fiye da kishi hamsin cikin ɗari na al'umma ƙasar niger. mafi yawa daga cikin matan sun ba da ƙarfi kan ayyukan bariki wannan shine dalilin da yasa ayyukan hannu na ɗiya mata suke da rauni domin ba su samu karbuwa ba yadda ya kamata daga ɗiya matan dalilin da yasa kenan muka tsara wannan muhawarar inda muka gayyato muku da shugabar santar na tallage wato uwar gidan rabe barka da zuwa muna tare da farida ibrahim wadda take mai koyo ce a nan santar da na jangorzo sai kuma halima a garba ita kuma mai koyarwa ce a nan santar na kungiyar alternative space citoyen a Jalima afirka da zuwa ni hawa usman nake muku lalimar habi kan inji muna tare da isa lawal madalla bakin mu mun gudu doka karɓi goro gayyata na muhawarar ta filin mata na studio kalangu. idan aka ɗauki batun aikin hannu na ɗiya mace ya kamata a san cewa mace a gida ma ma'aikaciya ce domin tana kulawa da dukkan al'amuran gida da kuma iyalanta wanda ita kaɗai ce ta san yadda za ta tafiyar da gidan kuma komi ya daidai wannan baiwa ce daga Allah. Mutuba da ku shugabar wato santar hajiya ku za ku suma da gabatar muna ma'aikatar taku. eh to mun gode da gayyata da kuka muna sunana madama amma amani responsible din center de formation inda ake koya haraka aikin hannu to center din namu dai foyer din mu tun 2002 aka kirkiro shi kenan yanzu tabarkalla shekaru da yawa kenan kuma wurin aikin hannu ake koya ma mata a gungu-gungu to ni ke kula da gungun da duk abin da aikin hannu da ake yi aikin hannu da muke kuma kaman karatu ne da ake yi bisa kan shekara uku in aka yi shi akwai diplom da ake yi kaman takarda da ake yi ana examen kamar da ake yi tsaron lakwal da ministar ta promotion la femme ita ke bada duka fuwaye na yamai suke gamuwa ake bada ifrof guda a musu muna koya ayyuka iri-iri kenan muna koya aikin ɗumki saƙa na dararuwa da na wanda ake na nalan kayan sanyi ana koya musu da huwa ana koya musu kuma duk abin da za a waye musu kai bisa kan harkar kula da iyali kenan abubuwan fanni fanni ne gudan da yawa ne adda kwai masha Allah. A cikin inda kuke koyar ma shin mata ne lattijawa uwaye ne ko kuma matasa ne? To babu irin wanda babu. koi 'yan mata, koi matan aure, akwai har manya ma wanda za a ca kamar lattijawa ne tunda wanda ya wuce shekara arba'in ya zama lattijo. Kuma karatun da muke kwa ba sai wanda ya je lakwal ba. akwai wanda ma bai taba zuwa lakwal ba tunda duk koya da muke yi cikin harsunan mu ne hausa ko zabarmanci ne ake koya musu kenan akwai 'yan lakwal ma kuma akwai wanda suka yi ta lakwal duka kun babu a ce kamar shekara kaza a yanzu kun gaya mana tsawon shekarun da kuke yi na bada horon kamar misali shekara ta farko mutum ya zo me ake fara koya mishi to wannan shekara ta farin ba a hawan mashin sai in an kusa kariya kamar karshen neman wata uku na baya waɗanda kamar suka kware suka yi duk abubuwan da za su yi da hannu da hannu ne ko riga ce da ake da allura da zare ne ake yin shi kenan ko baka da mashin in dai ka yi fuwaye riga ma kana iya ɗauka ma kanka da allura da zare akwai saƙa na abangashi kuma kahin a kai ga yin dararuwa sai an yi echantillonage sai ne an gwagwada musu mi da mine ne wani irin kala kala ne point point da ya kamata tricotage din ma haka nan kahin a fara yin su shisesi su mine ne duka sai an yi echantillonage sai an gwada musu wani mi ya kamata ka ɗora ƙasa mi ya kamata ka yi kaza ka ya kamata ka hau da hula da wani wane ne sa'an nan kuma akwai dahuwa da ake yi akwai har makaranta tun duk juma akwai malama da ke zuwa take koya musu karatu an kula da duniya lahiran ma ana son shi ma dai a tuno da shi ko muna musu bayani bisa kan kaman yaya ne zamantakewa zama da iyali tsari ne program ne minister ke kamuna ta promotion lafan ba kaman ga kanmu ne muke kirkiro shi premier ane ga abin da ya kamata ai tun daga dinki har da huwa hakomi dezem ane haka nan shekara ta uku haka nan kenan tsari ne shine aka kare sai ai jimilla sai ai examen mhm. akwai program mhm. mu kuma wajen ku wato halima garba wadda ta kasance mai koyarwa ce a nan fuwaye na alternative shin halima ko za ku iya bayyana muna irin cikaskin da kuke gani a cikin ayyukan naku kamar irin matsalolin da kuke fuskanta wurin koyar da wannan aiki na zuwa ga mata to matsaloli dai suna da yawa wanda muke gani yara in sun zo akwai waɗansu su ke kawo kansu fuwaye waɗansu ko uwayen su ke kawo su kenan wanda sun ka zo da kansu da wanda uwayen sun ka kawo su ba dai ne. kin gani ko waɗanda sun zo da kansu ba su da komi sai ragaita ba su son aikin mani kamar dai zaman gidan ne ba su dan shi ne suke zauwa fuwa yake kin gani sai in an yi kattari ma waɗanda uwayen sun kama ana samu wanda ke bin su akwai wannan na biyun kuma wurin kaya in an ke kayan aiki su kawo kayan aiki zan koya musu waɗansu sai ragaita ke sa tunda ba su son aiki kenan kayan mani ba su kawowa gani ko akwai wurin ba da kuɗin da ake biya kayan a shiga fuwa yake shi ma akwai matsala yanzu an waɗa musu goma sha biyar ne waɗansu shekara na mutu ma ko dala ba su ba dawa tsawon wata tara suna ɗaukar karatu insha Allah a ke yau dai yau dai gobe yau dai gobe yau dai haka nan dai sai su kashe shekaran ki wadansu suna ba da rabi wadansu mun yi kantari suna ba da gaba daya to tun can wajen rubutu Halima ai ya kamata a ce an zuba wani abu kahin a rubuta ma wanda zai ɗauki karatun wanda za a koya ma haka wa kin san wadansu uwaye suna ke a doki yara akwana kwana biyu suna kawo abun ga kuɗin to in mutum yaro ki dole ne tun ya ba da amsa gare su mhm. ake to an sha yaro ya zo ya fara kahin a yi ma premier abun ga versamakin in sun yi kamar sati biyu sati uku in mura mai yaro in kun je gida ku haɗa mu ubannin ku kawo kuɗi to wallahi mu da mun ka je mun haɗa mu sun ka ke to ga sunan tahi haka nan dai muke bi da su hasida a yanzu hajiya madam wato rakiya madam rabe ta bi na mana cewa kamar su a wajen santar kina tsawon shekaru uku ne ake bada diplom shin a santar kina alternative kamar kuna kwashe lokaci ne kuna koyar ma yaro kayan ku ba shi diplom ne shi shekara uku suna yin premier ane deuxième ane troisième ne ake yin examen mhm. examen kuma da ake tare da foyer duka ake gamawa minister ke kawo epreuve su su ke rarraba kowane santar sai a yi examen ke mhm. mm. cikin abubuwan da kuke koya musu kowace shekara akwai ita ma nata nau'in kamar horon da ya kamata a ba ɗalibi eh haka ne kamar yanzu da tantitin man take premier ne ba a na sai dan shekara ya kusa karewa kamar sun yi hawajen fem in an ka da program kin da sauran lokaci kadan babu ake da za yi sake to yan primary ne su zo su hau da tela yan zama a ne su suna yin tela da turazem a ne duka eh primary ne kawai hannu ne ake da shi duka wanda ba su duka da hannu ake yin su mm. yanzu a cikin nan wa'anda kuka koya ma shi akwai wa'anda suka rike koyon da kuka musu har suka je suka bude nasu wuri suna koyarwa wasu ko kuma suna ci gaba da sana'a to nan ga dai eh, tuwa da har yanzu dai season kenan mhm. kullum mama ba mu shi wanda yake ta'ida har tana nan ga cin gaba amma gida dai suna yin tricotage kinsu akwai wadanda sun sai tricotage na mashin su ma suna aikata da shi suna yi gida suna samu suna eh, suna suna kama mm. hannunsu madalla mun sake dawowa kan ku halima mu kuma ki in mata farida ke da kike cikin fuwaye kuma kina dokan darasi shin yaya ne kika ji me yasa kika zo wannan fuwaye domin ki koyi wannan aikin hannu fuwaye da na zo don ci gaba ne na zo mm-hmm. zama na yi karatu ban ga arrive kin kai kama aji na wani makaranta a sem mm-hmm. ban ga arrive sai na zo na yi fuwaye don in samu cin gaba waye kin da kika zo ki kika zo da kanki ko kuma uwarki ta saki ba ta ta saka ni kuma ta saki kina son abu. ina son shi tun da yanzu preme ane da nayi ni ke ta wari mhm. yanzu dai zama ane ne nike yi mhm. ina ga jin daɗin shi kuma kina jin daɗin abin da kike koyo kina ganewa sosai abin da ake koya miki eh to kayan ki zo wannan fuwayen gida kika zamna ko kuma da aka hudda ki da lakwal ne kika zo nan tun da an ka hidda na zo mhm. to ya kika ji cikin rayuwa kin samu wani sauyi da kika zo nan fuwaye tunda can makaranta karatun yin gagarar da kika zo fwaye a nan kin ga kamar kin gane kin samu ci gaba kina jin daɗin wannan abu da ke ina jin daɗin wannan abu da nake tun da ya banga zaman gida ina nan ina aiki ina yi yara ina ba su kamar wani irin aiki gamin hulluna na sanyi da kayan tricotage su burederi duka ina yi kina ba yara suna sai da miki eh to yanzu farida abokanki wanda suke can an hudda su daga lakwal ba su komi wani irin shan hankali zaki musu ba su zo fuwaye ba su yi komi ba suna gida zama ina yi musu jan hankali su nemi aiki tun da zaman gida bayi da amaci a cikin abubuwan da ake koya muku fuwaye ban da dumkin dara da trikotaji akwai wani abu kuma da ake koya muku na daban eh ana koya mana da huwa muna yin menage gyaran daki ana koya muku yadda za a yi share daki a goge a gyara muna yin su sabon likid da mai ko muna tela to yanzu wannan aikin da aka koya miki anan su wannan menage an kika shi gida kina ma tsohuwar kisi. ina yi tun dai ba ma hita gida in ba mu yi ba kuma in kin da makaranta kin koma gida miki ke yi in na iske ta yi dori mu ci yan an jima ni kuma ko sai in yi na maraici kina mata girki eh madalla farida allah ya taimaka mu sake dawowa wajen ku wato directrice madam rabe rakiya shin wake biyan kudaden na horo da yawanci dai me ake cewa ke biya kamar uwayen yara da ubanni amma kuma muka dibi kamar waɗanda ke zawa suke biya ma yaran ko matan ma duk yawanci mata ne ke zawa mun yi wannan la'akarin da kyal kake gan namiji guda ko biya to duk mata ne ko mata aure ga uwayensu wani bi ke zawa tunda abin da ya kawo eh, yarinyar amarya ba tara ne wani abu kenan wata ce ta san ciwon abin take son ta kama sai take zuwa take biya mata amma duk yawanci dai mata ne ke zawa a yanzu madam halima ta mana wani korafin cewa a wurin su wani lokaci yaran su ya wara har ma ya kai karshe karshen shekara ba zuba ko dala ba shin kuna cin karo da irin wannan matsalolin wannan matsala akwai ta amma yanzu mu bana disposition din da muka dauka muka ce sai mutum ya kawo kuɗin gaba daya tunda mun ga jaka goma sha biyar ba wani abu ne ba mun ga ana zuba jikuna ɗaruruwa cikin wasu ekol ɗin da ba in ce ba namun sun yi amma dai unhwanin da za su samu <laughs> da gauga kana ganin abun yana ba da sakamako dan shi ba na gaskiya disposition din ka ɗauka da responsible ɗin center ɗin ka ce integral ma ake ba da da da har kashi uku kaman ka ba da kwanje ka ba da inscription jika biyar aka zo kwanjen noel hiya ta ka komo jika biyar park jika muka gani ha shekara ta kare wannan man ne a yi ta jan hankali a yi ta dan allah dan allah ya zan kan social kuma kuma da wannan abubuwan kuma wannan yan kaɗan in tun da duk yancin formators ɗin da da kwai benevol ne kenan da wannan yan canjin ne ake biyan su kenan in kun basu zo nan kuma ai kun masu horon ma ba sa zo kaman kuna iya gaya muna shin wace irin gudunmawa ce shi aikin hannu ke iya kawo mace a cikin rayuwarta an tuka aikin hannu na ka gudunmawa sosai yana sa mace ta samu yancin kanta menene ka samu yancin kanka kana da abin hannunka kenan yaƙi da talauci za ka yi tunda an san me ke sa a rena mutum ba ka da mahimmanci ba a kula da in ma cikin fami ne cikin kama a ce gidanku ne in ba ka da babu ba mai kasa da kai sai ka karamin kadan ka da shi ke da wani abu kai da ababba na warin sai a manta da ka wata sabga ce an sai gaba a faɗa da an san ba ka wani komi kenan ka samu ka biya mu kanka bukata ka biya ma diya ka biya ma namijin matan da wani abu wata mace in babu gishiri ya mata da kuɗin sa shi sai ta zan banza kenan kun gani taimako kama kanka tukuna kai da kanka ka ba kanka mutunci da daraja kama diya kama miji kama iyalinka fami ɗinka ƙasa ma ta yi unhwani da kai tunda wanda bai aikin komi babu wata karuwa zai kama ƙasa madalla mun sake dawa kan kwasharika eh madama halima yau shekaru shida kinin da aka buɗa shi wannan fuwaye na alternative espace kuma kuna cikin waɗanda suke ba mata da matasa horo a cikin aikin da kuke koya musu akwai da hidayen da wani gyare-gyaren ɗaki da sauran abubuwa da su wani sabili da ake yi shin yaya ne kuke kuna tattara kuɗaɗen na yin wannan dahuwar tun da kaya ne an so su kuna da wani asusu ne ko kuma ta ne kuke haɗa wannan kudaden. ne to yaran muke ke su kawo kuɗin cotization ake yi kuma sadefan da cikin da ake yi in dari dari ne su tara in jika jika ne su tara a game kuɗin nan daga fuwaye kin ma sai a doki kikin keskin fuwaye a kara da shi ne ake yin kizenikin mm. to yanzu kayan da kuke koya musu idan aka ɗauki wani sabili ko kuma wani turaren wuta suka haɗa aka yi kamar raba musu kuke yi ko kuma kuna aje shi ne nan cikin fuwayekin naku ku da shi kuma ya zama kuɗin sun koma cikin keskin da kuke zancen. mu in mun yi kamar su turaren da sabulin likitkin ana ba su duk ana rarraba musu kaɗan kaɗan ana ba su su dai su gwadi shaida kuɗin da uwayen sun ka bada ga abin da an koya musu. e tunda da su da mu ne muka hadu kudin nan abin da ya saura sai mu aje mu fuwaye ke mm. kayan da kuke yi su wani tirikota su wasu dararuwa da sauransu kamar kuna da lokuta kuke huda su kuna sai da su ko kuma dai kawai in kun koya yaran sun yi sai ku dumbige su ah, muna hidda su lokacin da ana sallan mata kamar su trezime su yi mars duk muna hidda su mu yi exposition porte ouverte muna yin waɗannan duka Mm. mutane suna zuwa suna mm-hmm. mutane suna zuwa suna sai mm-hmm. a bangaren naku wato madama rabe idan kuka yi kayayyakin a yanzu kun ji halima ta ce su a lokacin da ake ranar sallan mata suke yin baje koli ana zuwa na ganin kayan ana ce ko a ku bangaren ya ne kuke kuna batar da kayan da kuke sarrafawa to eh akwai exposition vent yadda ta hodi amma kuma akwai fet defender ne parce duk yawanci in shekara ta kare ana wannan kaman a yi sallah ana hidowa yadda ta hodi kuma muna exposition wi mars mai duka ana yi a wata shekara ma minister la jeunesse mu tun da le centre de jeunes duka aka yi fet de la femme nan wurin mai nan academy des arts mhm. kamar nan minister ta ɗauki wuri aka zo duka fuwaye suka zo tunda yana sa wani fuwaye da bai kokari wani abu yana gani ba ka yarda ka koma ba tunda kowane fuwaye yana rubuta abubuwan shi a ce ga fuwaye <laughs> ga abin da ya ka da abin da ya ka kamar yana zama kawan kwankiransa kowa na kokari kai abin kirki da zai sa a gani eh, ɗazu wata tambaya da kuka mata na bisa kan harakar da huwan nan mu muna da wani tsari da mun kai daban tunda mun gani yalla in aka tambaye ta ma tana iya da huwan nan aka ce ko aka arba'in wata na kawa ta ba ta kawa matsala ce mun yi shi mun yi shi mun sha wahala shi yanzu sai muka yi dauki disposition shekara uku cikin kudin inscription in ka zo san kimil kake bada da na shekara san kimil kadai shi kuma mai dahuwa ita ke kula da abin radda arba'in ne ta hidda radda hamsin ne ta hidda ka iya iyaka kuɗin haka makaranta ita ɗari biyar ce muke ɗauka ita kuma malama ta zo ka san ko makaranta ka kai ɗanka ai kuɗin laraba kana ba da dala ashirin ko ko dala goma shi kuma kai lissahin shi ba mu ga shan wahala bisa wannan fetur yana sa wasu da basu abin tun da mun ga kullum muka yi reunion mutane na ce mun suna da wahala bisa kan harkar da huwan nan kuɗin da huwa kuma ba kaman sai a bada da yawa ba kun ga shi biyar da Allah na tuba uh, wata tara mhm. mm-hmm. kenan symbolic ne da a nuna ne ba na abin a ci a ƙoshe ne ba tunda ba ma ɗauka a kai gida mm-hmm. don a nuna muku ne entrepreneur de resistance de kenan ƙa'idodi ga abubuwan da ya kamata a yi kenan dan mu samu sauki mun sha wahala da harin na a ce aikoti zai mu yanzu wallahi alhamdulillah tun lokacin da ake ma kashi kashi shi ba mu kashin shi daban ne gaba ɗaya kake bada shi tunda shi wannan farilla ne dole ne ka bada shi saboda cikin horon ne yake a ku bangaren halima shin kun ɗauki kwatankwacin wannan wato kamar yadda su zo hajiya ko kuma dai a lokacin da kuke da kuke da ne da kuke sa su tattaro shin eh. in haka ninkin ne suna tattaruwa gaba ɗaya Allah ba su tarwa gaba daya waɗansu ba su ma kawo na sai an mu'i da kizin kin su zo muna haɗa musu ne kamar ake so biyu ake kin wata mhm. kenan an anke sumen mai zagwa ake fara zama in fendredi ake yi kayan wanga sumen tutu wanga sumen ana tuna musu ka kumanci ka kumanci sai fendredi mai zagwa bankin wannan kuma muna samu waɗanda ba su bada kodala yanzu kamar uwayen da suke kawo su kun taba korafi ku nuna musu cewa ga abin da ake kuma su kasa bin ka'idodi wallahi muna haɗa musu wallahi da yaro da an zo inscribe yaro muna hada musu duk abin da ka'idan duka na fuwaye duka ana hada musu wallahi duka muke hada musu sai dai biyan ne dai kuma shine sai a hankali wallahi adalla in mata farida kin ga yanzu yadda shugabannin naku suka bayyana mana yadda ake tahiyar da yadda fuwayekin yake tahiya shin cikin abokanki wanda kuke zuwa kuna ɗaukan horo akwai masu irin wannan halin kamar an ce yiwu a kawo suna baya baya ba su su bada akwai tunda ana samun irin su ba kowa ka iya biya mhm. me yasa ba ku iya biya alhali kuma uwayen ku ne suke ba ku uwayen ba ku gaya musu ne ko kuma su ne ba su ba ku ne ana waɗi musu wata ran suke ba su da ko suke gobe gobe ba su ba da ba kuma ko in ba ka bada ba ana korar ka sai ka yi semen guda can gida yakin ka komo uwa na ku kun gaya musu sun san da wannan eh yanzu farida cikin abin da kika koya na fuwaye me kike so ki nan gaba in koyar da mutane ki bude naki wuri kina koyar wa mutane eh mhm. shine gurin ki tana zawa kina koya musu to shin baki da gurin kamar ba kina dumkin tela ba kin san akwai su mata yanzu mata sun ci gaba wanda suke bude shaguna da dumki suna da tiloli su ɗauki mutane suna musu aiki baki taba tunanin irin wannan ba ke ma wata ran a ci ga kinan kin zama babban mai kamfani wannan ina gogin shi mhm. duk wanda Allah ya bani ina so to masha Allah to madalla Farida ubangiji Allah ya taimaka malama Halima a ganin ki wani irin umfani ne aikin gana hannu ki iya kawo ma mace a cikin rayuwarta Allah mutum na samun amfani kwarai tunda ni ga na doki da example bisa kaina kikin numkin dai nike ai ba ba ce wala mhm. kenan na gode ma Allah da ya bani hannuwa da idanu da kunne da nake ji kuma ina godiya kwarai-kwarai ina guda da aigoga sagwai goyo su kan ara aigoga amfani mm, tunda ta hanyar shi kina samun kina yin muradanki haka wa wato madam ah, rabe rakiya tun lokacin da kuka buɗe fayakin ga izuwa yanzu wace irin ƙaruwa kuka samu ƙaruwar da muka samu dai ya sa santar ɗin namu an san shi tunda abubuwa gungu-gungu da kwai center amma foyer din duk shi yasa sadi aka san shi tunda frequentation zuwa da mutane ke yayawa kuma sha Allah da sunan center din tunda ina tuni an yi wani forum nan na horo da aka yi aka ce ya za a yi kamar ai zan aikin foyer ya kamata a kawo wani sabon salo mu foyer da wata ONG nan eh, sis contact aka yi gewayen dukan ya mai kamar aka ce a ɗauki foyer guda wanda za a dibin a ce ɗumkin da za a yi a za a kun tambaye mu premier anemi ake amma reform da aka aka ce an gani mata zuwa suke fuwaye saboda su koyi dai dinki ma amma ka ce kai shekara guda baka hau mashin ma yadda gani wasu daga shekara nan guda sun yi dekuraje sai aka ce ya kamata a yi a dauki pilot kamar nan wurin ne za a gwaji a ga yaya ne sabon program da za a yi kuma da aka yi gwajin nan santar din mu fuwaye din mu shi aka zaba nan namu maraɗi aka dauki guda zandara ka dauki guda kenan wannan gwajin da an kai yasa mutane da yawa sun koyi aikin mashin sun koya sun iya an ga kuma program ɗin yayi me salman ba ai vulgarizan shi ba tun daga gare shi ne mu muka sa ɗumki na hannu na mashin tun premier a ne mu a wajen mu in ba yanzu ba da yake pilot ɗin ya wuce mu tun premier a ne ne mu ake hawa mashin da ai wata uku sabon program ne ana hawan mashin amma bancin shi da muka ga abin ya wuce kuma an shiru shiru tun da mun ga dumke hannu mutane na ta zawa sai muka ce to yanzu bari mu yi atelier de ma kamar in kai shekarar na uku mun gani duk yawancin fuwaye in suka yi dumke ka ida baka iya dumkin mashin ba sai ka je sai ka je cikin wajen yawuna ko atelier ka je ka koya sai muka bude atelier de ma inda dumki ne za kai ka yanka kai dumki cikin wata tara inshallah duk wanda ya abanga har na wasu fuwan suna zawa sai muka sa kuma ide din formation a la carte kamar maimakon shekara na uku wannan ga tsawon shi kenan duk abubuwan da in tricotage ne na na mashin in broderi ne na mashin duka sai ya zamanto in kana son ka koya shi kadai tsantsan shi ba kan shekara uku shi ma akwai gungun shi daban to shi yaya ne farashin shi ya bambanta don da za a biya tsawon shekara uku ko ya ne eh ya bambanta mhm. tunda kamar atelier de perfectionnement jika 25 ne ake biya a cikin wata tara ka iya ɗumki ka iya yanka daban ne yake to madalla yanzu kaman wannan tsafta kuka hiddo na perfectionism da kuka ce wanda zai baka dama ka koyi duka a cikin shekara guda da shi da wancan da za a yi tsawon shekaru uku wanne ya yi karhi a wajen naku kaman wanne ne mata suka yi ba himma to an tuka kowane na da wurin shi amma wancan na kamar na duka tunda abubuwa da ne za a koya yanzu dai ga ranar yau da wajen mutum ɗari gare mu a wannan fannin a wannan fannin mhm. ko ga yau mu ce mu wasu babu wuri shi kuma wancan muna da mutum talatin da uku mhm. parce shi wannan ba mai ɗaukar da saboda mashinuka in muka ce mu ɗauki mutum ɗari wani sai ya yi wata bai hau mashin ba mhm. <laughs> a darke wanga akwai aiki da ake na hannu kenan lokaci ne gare shi an fula da ne su kuma wancan ka'ida ne kullum ɗinki ne ake su kuma wanga kana ɗinki kana trikotaji kana dahuwa kana wane ne daban ne yake to yanzu kaman kuna iya kwatanta mana adadin matan da suka samu horo a wannan santarkin nakuwa lokacin budewar shi zuwa yanzu wallahi su kai ne tun da dai kowace shekara fa mu da mutum ɗari da ke gare mu mhm, mhm. tun 2002 yanzu 2019 eh, <laughs> <laughs> wajen shekara goma sha bakwai kun gani mhm, ko wallahi suna da ya to mm. eh, halima kaman a bangaren foyer na alternative shin kun yi tunani na irin wannan tsarin na wajen su wato rakiya kamar na cewa in mutum yana so ya koyi duk abubuwan da ake koyawa tsawon shekara guda yana iya samu wannan damar to muna ma muna da irin su ko yanzu ma akwai guda da ke gare mu mhm. amma ita tela na shi ne take yi shi ma farashin ya bambanta da wanda zai kwashe shekara uku ana eh, koya mishi kudin su ba guda kamar dai wadda ta hadi ne mhm, mhm. wanda ke yin trikuta cikin wata biyu zuwa wata uku muke kowa mata vincent kimil take bada mhm. na abun na mashin kadai tun da kullum ta zo take hau mashin ke kullum hau take wa take bisa mashin mhm. mm. to yanzu mun ga mata sun yi ba wannan triko ta jikin karhi da dumki na tela alhali kun ba shi kadai kuke koyawa a cikin wato shi fayikin naku ba a ganin ku me yasa mata suka hiba wannan karfi maimakon su koyi sauran sana'o'i sauran wasu ayyuka na wani gyaran sabili na wani gyaran turaren wuta tunda na ga fayin alternative har kamiya kuke yi gari kuna saidawa duka muna yi mhm. to sun gani kamar wannan akin kake shaf ko menene nan da nan mutum ya ida shi na karhen kwan kake yana kai ma wata mutum bai ida shi ba dan shi ne sun yi son na mashin da na hannu barke ana muna kwatanta musu na hannun ma ya yi valar da na mashinkin mhm. amma ba su ganewa sun fi son dai na mashinkin nan madalla halima muna nan tare da ku ajiya rikiya mu sake dawa bangaren naku mm. a yanzu kamar yadda na tambayi halima mata sun yi mai da hankali kan dumki na tila da kuma wannan dumki da ake yi na mashin mm. a ganin ku me yasa suka yi ba da ƙarfi ta kudiwa dai ku gani ya mai ha mata ha kullum sallah ce dumki ga uniform kadai kana cin kana morewa kuma kana ji ana cewa ga zaurma ke cewa da hando muru noru kaltela ku dumki dai kullum wannan dole ne balle ya mai kullum ne dumki ne wannan ha dumki baka san ma da za ka yi ba ba ka rasa tunda kana gani marshe din ne akwai shi tricotage kuma kun gani ko ga sanyi kamar na mashin din nan yanzu ga ini mace tana yin hulla goma na mashin alarku na hannu sai ta yi kwana ɗaya ko kwana biyu kamar gaugawa da ake yi ne amma matsala inda bambancin yake na hannun ya kwari ya daɗewa amma can kuma an yi gaugawar samu a ƙare kuma babu cin zare shi ne ake gani ai kamar ta ce shafshaf ne nan da nan ga gani in ka ce ensemble cikin dare guda mace ta yi da ensemble mhm. mu waje mu wadda ke abin ga anini ne tana ensemble ɗaya ko biyu mhm, mhm, to yanzu halima idan aka zo sayan kayan wanda aka yi da hannu da wanda aka yi da mashin wani ne aka yi saukin ɗauka kamar wurin masu sayan su wani mutane suka yi su to mu da in sun zo duk muke hidda musu wanda wakan burabi na nanu da hino a gane mm. ko muna nan kwatanta musu na hannu in sun gana mashin kin ya birge sai su ɗauki mashin su bar na hannu mm-hmm. balle mu wajen mu maza da ke sai yawa mata in sun zo sun yi son na hannu da na mashin ke haka ne sun yi son wanda ake da hannu mm. yasa suke yi son shiga maganin su sun san tun da sun san na hannu ya yi kabri da na mashin ya yi jimawa kuma wala eh madalla farida a cikin wannan kayayyakin duka ke wanne ne kika kware bisan shi na hannun ko kuma na mashin wurin turiko na hannu na hannu kika yi kware ma yanzu kina iya yin komple a wuni mm, kwana na ki ɗauka kafin ki komple sosai dai ina yin biyu da ini guda mm-hmm. to yanzu in na zo na ina son ki mini komple na kayan yara kwana nawa zaki ɗauka kanki ila mini shi sa'ad da kuka so shi za ku waɗi min ni kuma ko in gani sa'ad da ya in na ce miki cikin kwana uku kina aiki ila shi baye kenan sai an ɗauki kwana nawa kenan farida ana iya ɗaukin semen biyu haka ka hanki ida eh. inda karhe zaki to mm. inda mashin ki su ha ko biki iya da koyon na mashin ba ban iya da koyon na mashin ba mhm. biki kai wannan matsayin ba a cikin wannan shekara ta biyu da kika fara yanzu su wa'annan kayan kika kika ce kin yi sosai kuma kin yi kagul ina kike zuwa kina saida su gida yanzu iyan e na sun ka ayu suna iya ce in saida musu kin ga nan mun mata haka yanzu in an kwana bi kaɗan sanyi ne ke shigowa shin a wuni kina iya yin kagul nawa kagul ga da ake ta yara kamar ɗano kike iya yi cikin ini guda ina iya yi ko guda ce haka kina yin guda a gida ake zuwa ana sai ko kuma kina da inda kike kaiwa ko kuma a nan fakin ku kike bada ana sai da miki a gida nake sai da nan gida mutane ke zuwa suna sai to yanzu farida kuɗin da kike sayan kayan da kike yin triko da su uwayenki suke baki kina sai su da ɗaya ko kuma diya ne take so miki uwar taki da kin tashi sai ki ɗauka ki ki sai da wata in ba su kai ana cika min nema mata suna cika min in ta in si tun kika da kuɗin ya kike musu ita nake ba ta aji yanzu kika yi hula mutum shi ke gani ya ce ina son farida ki mini hula iri kaza ko kuma kawai dai ya kike in ya gani yana so ko mutum ya zo ce miki ina son kular kaza kina iya mishi yanzu in kace kana son kular kaza ina tambayan ka wani model in kace baka da sai in gani wanda adda kyau in yi ma kin san wani bi mata suna da rigima su saki musu abu su ɗauka ba su sokin biyan ki kin taba cin karo da irin wannan wani ya taba ɗaukan kayan ki bai biya ki ba akwai mhm. to ya kuka kare dole sai dai in bar mutum a ranar san zan yi <laughs> baki ta zuwa kina zuwa har ya biya ki <laughs> in na je biyu uku ba ka biya ni ba shi kenan kin dangana kin ya mishi ko ku kina jira da ya mai da <laughs> to madalla domin ƙara ba ayyukan hannu na ɗiya mata ƙwarin gwiwa yasa wato muka ziyarci wata jarumar mata da ta dage sosai kan sana'arta ayyukan hannu musamman ma ɗumki na kayan sanyi na yara da kuma wato dubakuna haka wanda take yi daban-daban na dararuwa sannan kuma ƙwararra ce kuma tana ba da horo sosai gashi kuma ƙwararra mai ba da horo ce kuma tana aika ma kayayyakin nata har izuwa kasashen waje gari takaitaccen tarihin zara habu wadda aka yi sani da sunan zara'u wadda ta zamna a fuwaye na alternative Uwar yara bakwai mai kimanin shekaru arba'in da takwas an haife ta ne a garin Tanut, Hajiya Zara Habu da aka fi sanin da suna Zara'u, mace ce mai aikin hannu a nan babban birnin Yamai, anguwar Bani Fonduka Kwarba ta biyu. Ba ta taba zuwa makarantar boko ba, Zara'u ta soma aikin hannu ne yau ya kai shekaru goma sha uku kenan, aiki da yau sauya rayuwar ta ta kwata-kwata. Kin gane ni nan na fara shi ban taba zuwa fayi ba kuma wani ikon Allah. a gida dai ne duka na koya na mashin ɗaya ne shine na na koya amma duk kingin da gida ne kamar an naga mace ta iya sai in bi ta ta koya mini an ta ga dama ta koya mini kuma an bata ga dama ba kuma in yi wani wuri haka ne duka sana'a ta na koya a sana'ar dai hannu babu wanda ban iya ba masha Allah kai aikin hannu na iya na tirikotaji na karhe na iya na kuroshe na iya na mashin na mashin na tirikotaji kuma yanzu gashi nan shi ma yanzu na yi ta fedale gashi nan shi ma na samu diplom kin shi duka kuma da wa'ansu 'yan tsakiyoyin nan da ake gai duka dai yanzu dai duk wanda dai abu dai sana'a dai ta hannu dai wanda ya kamata na iya ta dai kai amma samu ribobi da yawa ai alhamdulillah me ya ribata inda kana ci kana sha kenan kana biyan bukatun ka ai alhamdulillah mai son cika buri ce da kokari zara habu ta ba da karfi wajen horar da mutane akan aikin nan a tsawon shekaru biyar ta horar da 'yan matan fuwayen kungiyar alternative espace citoyen horon da yanzu a gidanta take bada shi ina ba ba mata horo horo da nake basu ina basu na tirikotaji na mashin kuma ina basu na hannu duka ina masu duka dai sana'a dai ta hannu wanda da ya kamata ana masu to wallahi kai yan mata da yawa ne ban iya ce mikin kayyade musu gaskiya kai na zama internet na koya ma yara kuma ina musu dinki duka ina yin tirikotaji kuma ina yin na mashin tirikotaji ma iri biyu ne akwai na kuroshi akwai na hannu internet na kai wajen shekara biyar ko shidda ina cin ina masu to yanzu dai ne na hita can yanzu gida dai ne nake ɗaliban na zara'u na yaba ta da jinjina mata to zamantakewa ta da ita ana zaman lahiya da ita kuma tana gwagwada mutane aiki da yawa tana gwada mutane aikin hannu da take yi na koyi abu da yawa da nake aiki da su kamar ɗumki wanga na hannu na kuroshe wanga da saura su ma gaskiya muna so ta ci gaba da abin da take yi. Mata musamman ma 'yan mata su tashi su ci gaba in ji zara habu tunda a ganinta aikin hannu yana sa ci gaba kuma zai sa ka biya bukatunka da na iyalinka. To madalla a gashe ke rike arme. Kun ji wato takaitaccen tarihi na zara habu da aka yi da suna zara'u. Shin madama rabe rakiya menene ra'ayinku kan wannan matar? To mun ga mun shi dai waga zaruman mace ce. kuma ta nuna ba ta yi girman kai ba ta koya tunda ta ce duk wanda ta ga ai wani abu tana zuwa ta ga in ya koya mata kuma ba ta da bakin ciki tunda kun ga yaran da ta koya ma su ma sun zo suna ba da shaida tana koya musu da kyau kun ga kuma ta ce tana biyan bukatun ta inda muka faɗi kenan sana'a hannu in ka iya shi kana jin daɗin shi kana biyan bukatunka kuma ba ta yi bakin ciki tana koya ma mutane kuma ita da kanta ba ta yi girman kai ba tana zuwa tana koyo abin da ba ta iya ba tun madalla farida wannan tantin kiya kika ji da tarihinta da aka bada tarihinta ta yayi daɗi tun dai ta koya tana koyar da mutane sai dai mu ci allah ya kama mu duka wata rana a ce farida ce ga ta mm. <laughs> madam halima ya kuka ji da tarihin na zara to wallahi muke da alhamdulillah tun da ma ita zarawu na yi samu riba wajenta daga wajenta ne in tana koya ma yara na mashimkin nan haka nan ne nima na yi profiti na iya na mashimkin nan kinan nan ma na karu da elementa neman sai dai ta ci gaba da kokari to Allah ya taimaka amin amin shi zama da wuri inda aka tattara mata dole ne wani lokaci za a samu 'yan korafe-korafe a bangaren wato ma'aikatar taku a nan santar naku mm-hmm. a jarikiya wani irin cikas ne kuke samu a game da tafiyar da ayyukan tare da mata to babban cikas na harin dai shine da muka ce na harkar biya matsala ce kuma da wajen harkar kayan aiki sai ka ga mutum ya zo ya biya kuɗin inscription amma babu kayan aiki mu kuma aiki sai da kaya kake ka kayan ka in ka ida kuma naka ne kenan babu kayan aiki babu aiki nan shi muka ɗauki disposition wanda bai ka kaka aiki ba sai mu ce ta gida tunda wanda bai aikin nan in ya zo sai surutu sai hana mu saura aiki kenan ya zamanto da ka zo ka bata lokacin ka gaban za kuma ka bata lokacin abokanka sai mu ce kenan bai yiwa kuma matsala babba kuma sai ka ga in dai wani matsala ya samu gida wanda ke fuwa nan haika shi ne ake cewa zamna shi wannan babban matsala ce gare mu kaga yanzu uwa tana da wani biki ko wani can ya abin sai a ce a tunda babu kowa ni zan ta jan biki ki zamna ki mana da dahuwa ai kullum haɗa musu niki nace to ku diba ku gani ku kaɗai ne gida ba ku da yannai ba ku da kanne su ina suke suna lise suna college ko su su lakwal ta kirkice kamar har yanzu ba dauki muhimmancin lakwal din fuwaye ba sai aga kamar da wata ragaita ce wani biyu sai a ce tai ko fuwaye ka tai kai kenan shine matsalar mu da retar sai ka gani yaro sai dauki lokacin shi sai ka ce yanda ta hudin na ta yi wanke wanke ta menene sai ka dauki lokacin ka tambaye ka ce ai wanke wanke na tsaya ni gida kun babu kowa uwata ta ta fatiya sai ta zo in taho to kun gani kun bai yiwa tunda ai ba tsajiran ki za a yi ba sai kin tosa ana gwada mu saura mhm. kenan kiyar kika zo retar ina ko a amshe ki abin da ya riga wuce ba gwada miki gobe ba ki harra in kina sa aiki irin wannan matsalar tana faruwa da ku a nan fayi na alternative wallahi yana akwai shi ko ina wani mhm. fayi na da wannan masana mhm. abin da tun tawadi gaskiya dai ne a sunan sun sani <laughs> kuma sun san sirri da lokacin da ake shiga eh tanti hmm. a zangen ne wallahi sosai to Allah yi mai kyau amin amin in mata farida shin irin wa'in ga abokan naki da suke zauwa an sa su wurin faye su doke darasi he su wuta su gari suna yawo ko kuma su kasuwa suna ta bata lokaci shin mi wani irin jan hankali zaki musu ina yi musu jan hankali su bari ta yanzu in su yi ta in sun yi hatsari bisa hanya madannin za a gani ba ga lahi yaro mhm. in sun mai da hankalinsu da karatu su ga cin gaba tun dai su ji daɗin abunsu to madalla ina ganin cewa da lokacin namu bai yi saura ba sosai magana ku ta ƙarshe menene ya kamata a yi don ya zamanto shi wannan aikin na fuwaye tun da yanzu idan aka lura da ƙorafi-ƙorafin da kuka yi kamar matasan wasu ba sa so ne ake kawo su shi sa ba sa mai da hankali kamar menene ya kamata a yi don ya zamanto cewa aikin hannun ga na mata an ba shi himma sosai kuma sannan ya bunƙasa kuma ya ci gaba madama uh, rabe rakiya to mu abu na harko da muke aka ka yaro mhm. bancin uwa ko uba kawo sai mun tambayi yaron kana so ko ba ku so tun da yaro a kashi in ba ya so aikin banza ne shi ba ya yi ba kuma ya bata mu saura mhm. sai mun tambaye ka gaban uwaye kenan kana so kenan kuma ga umarnin mu na reglement tun premier jour sai mun karanta ma kowa kuma shi hankali da zami wallahi kowa gani su da kansu yaran ke ja samarin ma yanzu ba su wanda bai komi kenan baka da abin kanka ko a gidan ku banza ka zama kuma aiki ba sai ka je aikin biro ba wanga aikin da shi kadai ni yanzu na dauki example ina aiki nake ina da albashi amma aikin hannu da nake wallahi ni lissahi albashi na tunda ina dumki ne da kaina su ce ta ta man kucur abubuwan da ake duka sai da na koye su kuma sur le na koye shi kuma abin nake samun ciki kenan ya kamata duk wanda ya zo fuwaye ya san dai da yanzu yana zama patron din kanshi ba sai ka je lakwal ba tunda kuronin ma Allah gane ko baka iya horon shi ba da hausa da zaronci da ake koya maka duk komi kuma kana koyo ka iya ya kamata mata su san ciwon kansu tunda mun yi yawa cikin ƙasar ga kenan ya kamata mun yaƙi da talauci tunda talauci dai shi dai ne da yake kama kare ne tun madalla mun gode sosai hajiya rakiya hajiya halima wani irin jan hankali ne zaki ga ɗiya mata musamman ma matasa waɗanda uwayen na sai sun kawo su a wannan makarantar amma kuma suke walagigi suke wasa ƙarshen ta ma a koro su basu koyi abin da suka zo koyo ba yanzu tanti ta hori duka mhm. ina goyon bayan ta yara sai dai muke duk su zo su koya aikin hannu tunda yana da amfani mhm. mm. kamar dai yadda kuka ji daga bakin wato bakin namu shi dai aiki na hannu na mace koya yake karuwa ce a gare ta duk da dai tun da yake macen tana iya samun dama ta kore ma bakin ta kuɗa ta samu ta yi sana'o'inta ta samu biyan bukatan ayyukan da take yi ta samu cin bashi kulawa da gidanta kaɗai ma wani abu ne kahin mai gida ya zo ya baka idan kana sana'arka za ka yi ci gaba da harkokinka kuma za ka share ma iyalanka wasu muradai wato ƙanana ƙanana na cikin gida da makanka da kuma kewayenka da 'yan uwanka gabaki ɗaya. a madadin dai bakin namu wato kun sare mu tare da abin hannun shugabar santar na john na talage madam rabe rakiya da farida ibrahim ta santar da john na john gwarzo yarinya ce da take koyon aikin na hannu sannan kuma da halima garba mai ba da horo ce a nan santar na alternative espace tribe a madadin su ni hawa usman nake muku sallama a can kan jikun sare mu tare da ban hannun isa lawali kuna iya ku aiko muna da shawarar naku akan layin namu na whatsapp cewa da tamanin sifili shida da tamanin da takwas da kuma hamsin da biyar. to madalla isa idan ka shirya sai mu saurari shirin namu na matsokiji kafin mu tattara baki ɗaya. Kiji, Kiji, Hey! Kiji. ke ki duk kin yi wani la'asar kamar marar lahiya ni kuma inna kai gaskiya ni babu abin da yake damuna sai dai koyar la gajiya ke yarinya ni zaki maida warinki ko kin manta da ni na haife ki inna ni dai kin ga gaskiya inna ni dai haba ta hajo wace irin damuwa ce da ke da ba za ki iya haɗa ma mamaki ba zo haɗa mini iyata to ni inna ni da me ma zan fara dama Dama dai in ce da safe ne na je bayi, sai nake ganin kamar jini dai kuma dai kinga kar a je ko jimuwa in inna. Kai, yaro, yaro ne. Shi ne kike damuwar kanki haka? To wannan shi ake ce ma jinin haila. Wannan shi ne ake cewa kin girma kin balaga. Kuma irin wa'annan lokutan wani al'amari ne mai wuya a wani sa'in. Shi yasa ai ya kamata iyaye su tsaya su hiranta sosai tare da 'ya'yansu a kan shi. domin warware musu kai. Jinin haila kuma inna? Eh Sajo, jinin haila wani jini ne da ke fitowa mace lokaci zuwa lokaci. Yana iya ɗaukan kwana uku har zuwa kwana bakwai yana zuba. Wannan wani lokaci ne na daban a cikin rayuwarki, Sajo. Domin ki gudanar da wannan lokacin ba tare da wata matsala ba, ya kamata ki san abubuwa da za ki kare kanki da su a wannan lokacin. Wayyo ni kaina inna, kariya kuma Mm, Nisa Jo, na shiga wani sabon lamari. Kai, rabani da shasharatunki, ki ara mini kunnenki da kyau ki saurare ni. To inna. Ai aiki na kenan a matsayina na mahaifiyarki. Kariyar a nan wajen ita ce, ki nemi kaɗa? Ki laƙata a ƙaramin wandonki, sannan kaɗar kala-kala ce, kamar yadda jini ke raguwa ko kuma suke ƙaruwa. Akwai babba ko ƙarami, sannan kuma akwai 'yan ƙyallaye da za ki iya ciccirewa ki yi amfani da su a gargajiyance. Kin ga ba sai kin kashe ko dala ba anan amma fa sai kin tsabtace shi sosai sannan ki yi amfani da shi aha inna ashe shi ne nake ganin yaya aisha na yi wani bi amma inna hada da ciki na fa nake shin yana mini ciwo eh hakan yana faruwa da dama amma akwai magani da zai sauƙaƙe miki ciwon cikin nan. Ke har daidai da ɗan tsumma idan kin tsoma shi cikin ruwan zafi, ki ɗora shi bisa kan cikinki, kina ɗan samun dama. Zai rage miki raɗaɗi, amma in zafin ya ƙi raguwa sai mu je wajen likita. Kai inna na gode, ni wallahi wani irin bala'in tsoro ne na shi da farin. Amma 'yar hirar nan tamu ta kore min duka wata damuwa. Laifina ne ai sajo, inda na yi miki bayani a kai tun farko da bai kai ki ga haka ba. Domin ba kunya ba ce don uwa ta zauna ta yi wa 'yarta bayani a kan jinin haila tun kan ta kai gare shi. Haka zai sa ta shirya ta kwarari lokacin. To na gode inna. Tsaya dai in sha kunnen ki 'yata. Kin ga wannan haila da ake yi. Kika bari namiji ya taba ki. Bayan kin ga haila kina iya ɗaukan ciki. Kenan hattara. Tabawa kaka inna. Kika kwana da shi mana. Zancen nike miki kenan ki yi hankali. To inna zan kiyaye. To da 'yata. Allah miki albarka. Allah ya kare ki. Amin inna. <laughs> madalla ina ganin cewa ma duka duka dai a nan muka zo karshen shirin na filin mata na yau mu kasance lahiya sai wani lokaci insha Allah. Filin mata, filin mata, filin mata, filin mata, filin mata.